l'avantage des membres du gouvernement, les avantages des présidents des institutions, mais c'est la Constitution elle-même qui dit que ces avantages-là sont... da mambobin gwamnati da na shugabannin hukumomi suna kumshe ne a cikin dokokin tsarin mulki. Tsarin mulkin Nijar a ayar dokarsa mai lamba biyu ya ce dokar tsarin ma'aikatu ce ke kayyade a alawus daban-daban na shugaban kasa, firayim minista, ministoci, 'yan majalisar dokoki da shugabannin wasu hukumomi. Kun kenan majalisar dokoki tana iya kayyade alawus alawus alawus na manyan jami'an ƙasa da na ambata cikin doka ne ba cikin ƙuduri ba ne majalisar dokoki ce ke yin muhawara ta kuma ayyana waɗannan alawus alawus har ila yau wannan ayar doka ta ce dole 'yan majalisar dokoki su yi la'akari da yanayin kuɗi na ƙasa da kuma jimillar amfanin da 'yan ƙasa ke samu idan akwai wani tushe a shari'ance dangane da tambayar da kuke yi ina tsammanin tsarin mulki ne a ayar doka mai lamba ɗari da biyu. Akwai matakai da suka tanadi cewa a rage, wannan kuwa ya shafi gwamnati idan tana buƙatar dawowa kan alawus alawus saboda ana fuskantar matsalar kudade Gwamnati ce ya kamata ta samar da wani daftarin doka domin kawo gyaran huska ko kuma majalisar dokoki ta bada shawarwarin yin hakan akwai matsaloli da dama a cikin ƙasa yanayin tattalin arziki ba kyau haka ba kuɗaɗe sosai ya kamata gwamnati ta ƙirƙiro wani tsarin samun kuɗaɗe domin zaburar da tattalin arziki ina tsammanin sai an sake duba waɗansu haraji-haraji musamman na maye-mayen kamfanoni akwai maye-mayen kamfanoni da dama da ke samun amfani mai yawa sosai sai an matsa musu kaimi dangane da haraji ta haka ne ake iya samun sauki domin mun dukkan matakan da aka tana da yanzu ba a kan manyan kamfanoni ba ne akan talakawa ne ina tsammani idan aka maida abin akan manyan kamfanoni za a iya samun kudaden shiga domin a fuskanci wannan matsalar tattalin arziki